Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa mun gode. Karin maganar Hausawa a cikin hadisin manza Allah. Duk wanda zaka ka nemi shawarar shi to zaka iya ba shi amana. Almustasharu mu'taman Someone who was advised is sought in a position of trust. duk wanda za ka iya zuwa ya baka shawara ka amfani da ita to za ka iya ba shi amana ai aminci ne sa ka nemi shawarar shi Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa mun gode